yanzu haka dai bayanan da majalisar ɗinkin duniya ke da shi ya nuna cewar yawan al'ummar ƙasar amurka ya haura miliyan 322 a yadda najeriya ke da mutane miliyan 180 sauran ƙasashen da majalisar ta ɗinkin duniya ta ce al'ummarta na karuwa sun hada da demokradiyyar congo pakistan habasha tanzania amurka da uganda da kuma indonesia yayin da rahoton na majalisar ɗinkin duniya har ila yau ya ce za a samu ninkawar yawan mutane a ƙasashe 26 nahiyar afirka da kowane tasiri hakan ke da shi ga ƙasashe irin su najeriya dr kasim garba kurfi wani masanin tattalin arziki da saka jari ne a birnin lagos inda allah ka al'umma tabbas kana da abu ɗaya kana da kasuwa ci dole ta rayu ko da ce wata za ka saida za ka saida yanzu inda za mu rage kasuwancin mu ba ma yi da sauran Afirka ta yamma. Najeriya kadai ta ishe kasuwa kuma ta ishe sauran kasuwai saboda kuka da albarkar jama'a. Kuma shi ya za ka in kana da albarkar wanda ke sa ba ta yi da India babu wanda ke sa ba ta yi da China to kaga na ɗaya kenan na biyu kuma ya kamata in ka samu yawan jama'a kuma ka samu yawan jama'a masu albarka waɗanda suke aƙalla suna da ilimi kuma za su iya kawo sababbin abubuwa su yanzu in ka je China za ka kowa aiki yake kowa yana kokari ya wani abu wannan shi ne albarkai amma mu in ka mafi yawa za ka je ka tadda haihuwa kawai ake amma ba a koyarwa ba a ciyarwa sun sa su zama mana bala'i a shekarun baya ba a yin su amma yanzu kan abu kadan sai ta tuna saboda kowa na cikin mace babu abin da ya rasa in ya kona gidan wani shi dama bai da gida in ya lalata dukiyar wani shi bai da ita wannan shine babban matsalar mu rayuwa tana da kyau muna da yawa amma kuma yana da kyau gwamnatoci su mai da hankali su tabbatar da cewa lallai mu an ilmantar da su domin duk mutumin da ka ilmantar da shi zai zama mai amfani taken bikin na bana dai shine ba da tazarar haihuwa tsakanin mata masu haihuwa domin samar da al'umma na gari da ci gaban ƙasa dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki ne da kasuwanci wanda ya bayyana tasirin da hakan ke da shi da ƙasashen duniya daban-daban tasirin yawan jama'a a najeriya ko kuma duniya baki da musamman Najeriya kamar yadda Hausa suke faɗi yawan mutane shine kasuwa a to in ka duba duk yawancin abubuwan da ake samawa a ƙasashe kamar misali harkan tsaro kamar misali harkan yanayin jin daɗi da ilimi da kasuwanni da samar da ƙere-ƙere, da ci gaba da hanyoyi da hanyoyin sufuri da kiwon lafiya to ana yin su ne saboda jama'a saboda haka zaka ga cewa yawan jama'a idan jama'a aka yi musu kyakkyawan tarbiyya aka ilmantar da su ta fannoni daban-daban da hanyar da ya dace to za ga an samu ci gaba a ƙasa ƙasan za ga tattalin arzikin ta ya haɓaka saboda tana da ƙwarewa ta fannoni daban-daban za su iya ƙere kere su sayar a ƙasan waje su samu kuɗaɗen musaya su ƙara gina ƙasansu su sake lullunka arzikin ƙasansu to haka ita ma duniyan gaba ɗaya zaka ga cewa kamar misali yanzu a kasashe kaga idan ka duba kasar Sin da kasar India kaga suna da yawan jama'a to saboda yawan jama'an su suka ilmantar da su so kuma bi da su yanzu zaka duba a ko ina a duniya zaka iske akwai mutanen kasar Sin kuma suna ba da gudunmawa a tattalin arzikin kasar su da kasashen da suka ci gaba kuma yanzu a siyasan duniya saboda karfin arzikin su da yawan jama'an su suna da fada haƙi majalisu na ɗinkin duniya da kuma duk wani harkar tattalin arziki da ya shafi duniya. Batun yawan al'umma dai na ɗaya daga cikin matsalolin da ya zaka ke ciwa gwamnatin Najeriya tuwo a ƙwarya musamman ma dai wajen samar da ababadan more jin daɗin rayuwa a birni na Legas da al'ummar ta ya tunkari miliyan ashirin a duk ranar Allah matsalolin da gwamnatin jihar ke fuskanta shine tayar da za a samar da muhalli ilimi lafiya ga al'ummar da ke shiga da fita birnin wanda kuma hakan ke neman taimako daga kungiyoyi na ƙasa da ƙasa musamman ma dai majalisar ta ɗinkin duniya babban jibrin murai amurka daga lagos